sallallahu alaihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu 1444 iladiyar annabi isa 2023 muna cikin watan april april april yana da kwana daidaya uku ga munan masallacinmu na ahli sunnati wal jama'a jami'ar takwa don gabatar da darasi na tafsirin alkur'ani abu na farko muna roƙon Allah cikakken ikhlasi Allah ka ba mu ikhlasi sa'annan abu na biyu muna roƙon ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da dugadugan mu kan sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bayan Allah suratu hud mun yi karatu inda ubangiji Allah yake labarta da manzon Allah gwagwarmayan annabi Nuhu da al'ummarsa an yi izgili annabi Nuhu ya bada jawabi aka sassake jirgin ruwa shi jirgin ruwa ana sassake shi ne mun gane karatun ko aka sassake jirgin ruwan aka kera jirgin ruwan aka yi construction jirgin ruwan Allah ya ce to ku hau jirgin ruwan kwamandin da za hau jirgin ruwan Allah ya yi bayani kul nahmil fiha min kulli ne tunai. har Allah kuma ce musu wa qalar kabu fiha bismillahi majraha wa mursaha ko kuma bismillahi Majaraha wa mursaha ko muri bismillahi mujriha wa mursiha kamar da yazo cikin wa'ansu kiraat bayan da aka wannan jirgin mu yi karatu har muka kai inda annabi nuhu ya yi la'akari da ɗansa cewa yana tare da arna har ya ce ya bunayyar kab ma'ana wala takum ma'al ya ce yaro zo hau mana ya naga kana sai kana tare da su sai ce sa'awi ila jabalin ya ne min alma wurin annabi nuhu ya gane ashe ɗansa kafiri ne ya ce wani sun ce har yanzu ne yana mamaki to yaron ga me yake yi haka Ta masa yaron ya ce masa sa'awi ila jabalin ya ne min alma ai awi asiru wa altaji'u zan fake madusi kuma ko koluwa ya ne min alma ruwan da kake da'awan nan abin da zai kare ni da shi kenan sai ya duba yaro ya ce la asima yawma min amri llahi illa man rahim ai al'amarin Allah yau ga ba wanda zai samu kariya sai abu biyu jirgin ga duk wanda ya shige shi to kariya kenan da kuma wanda Allah ya ga dama zai ba kariya la asima yawma min amri llahi illa man rahim suna cikin magana wa hala bainahum al-mawj shega shi rakumin ruwan nan igiyar ruwan nan ambaliya shi shiga tsakanin su fa kana min al mughraqin sai Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan annabi Nuh na kana min al mughraqin manzo Allah na mamaki ba annabe dan ba annabe kafiri Allah ce haka nake al'amarin dan ba annabe ya zabi kafirci kan ba annabe da shiga jirgin ruwa bayan Allah kun sami da ke da ban mamaki ga jirgin ruwa fa babanka kuma ne jagoran abin amma kafirci ya nuta cikin zuciya yana kishin kafircin har bai ganin baban bai ganin jirgin ruwa shi sa kafirci da kuke ganin ga shi kan shi in yayi karfi bai san dangantaka ba kafirci in yayi karfi bai san me ba bai san dangantaka ba haka musulunci in yayi karfi shi ma bai san dangantaka ba musulunci shi ma bai san dangantaka ba shi dangantaka me dangantakan musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya yayi maganganu maganganun da in ka ji kai kanka ka san Qur'ani daga Allah ne وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين وقيل يا أرض ابلعي ماءك sai ubangiji Allah ce ya ardu bla ima'iki wakila sai aka ce ma wannan ruwan nan aka ce ma ƙasa, aka yi magana da ita kamar dai tana da hankali yadda ake magana da masu hankali aka Allah makana da doron kasa ya ardu ya ke kasa ya ke doron kasa ibla'i ma ake ki ya ki tsotse ruwanki ruwan da na bari ya fito na yanzu na baki dama tsotse duk ruwan da ya fito aikin da nike son a yi an gama wannan aiki wa ya sama usalla ce sama akali'i ke ma ki kame duk ruwan da kika sauko da shi ki ja ya koma wa ma sai aka kafar da ruwa yanzu ruwa sama yayi sama na kasa yayi kasa Allah na da ban mamaki ma baina tarfata ainin hati ha? ko kwayar ruwa guda ba shi na ina yaje wanda ya kawo shi ya karbi abinsa? ina kafiran da suke cewa nuhu ma aka taba'aka illa alladhina hum ba jiyar ra'i wa ma nara lakum alaina min fadl sun sha ruwa Allahu akbar wallahi da hallakan ya zo sun gane annabi nuna akan gaskiya sarki ya gane dattawa sun gane kun san wanda ya gane matan shi ta gane ashe miji na ke kan gaskiya amma ina ga ruwa tana shan ruwa eh, wala ta ina ya kare sun gane duk kafiri duk arne da mala'ikan mutuwa ya sauko ya ce a lalle ba annabin ne ke da gaskiya duk kafirin zamanin ga da mushirki da dan bid'a wanda bid'a suka kafirtar da shi ranar da mala'ikan mutuwa ya sauko wallahi ranar da mala'ikan mutuwa ya sauko Abu Jahl ya gane manzo Allah ke da gaskiya ranar da mala'ikan mutuwa ya sauko umayya ya ce a ashe muhammadu ke da gaskiya malaika mutuwa ya ce e ka gane amma daga nan ashe wuta umayya ya gane abu lahab ya gane to shine Allah ke gaya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matan annabi tana cikin ruwan da da ruwan ya dauke ta ta gane har ma bai da ban mamaki ta ta mijina ce magana ya kare 950 years kun ki dauka ku gane shi rana ya kawai rana ɗaya eh. an kira ka kan gaskiya 950 years duk mushiriki duk dan bid'a ranar mutuwar shi ya gane akidar sunna ne gaskiya billahi alazim duk wani shaki mushriki dan bid'a da ya nuta cikin mummunan akidan ga da mala'ika mutuwa ya saya kan sai ya ce kai ashe izgilin da yake sunnan nan aikin banza na duk ranar mutuwan ka kaga gane shi sa Allah ya ce innal ladhina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا سأل تيمي تتنزل alaihim الملائكة alla takhafu wala tahzanu shi sa mutumin kirki kuma shi ma ranar da mala'ika mutuwa za su sauko wurin zai gane cewa a ah, ashe ni dan gidan aljanna ne don Allah ya gaya muna ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati akwai malumma da suka ce ita wanga ayan ga wa'ansu maluman tafsiri suka ce shi ma tafsiru ne min tafasir ranan da hamza zai koma lahira mala'iku sun mai wanga magana ya ayyatu an nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya shi sa kana kwance muna kwance Allah ya sa muna kwance haka nan mala'ika mutuwa zai zo ya siya kanka wuri ya yi shiru mala da safe zaka fito ce yau baka fita ya kare da rana zaka tashi ka je kasuwa ce kasuwa ya kare asuba da ka je sallah ce sallan ka na asuba ya kare cikin dare kana kwana zaka yi miƙashe ce mikan karshe kenan akwai wanda da ya yi miƙa bai komo ya yi na ƙarshe wani ya daga ruwa zai sha a'a wani ya kabbara wani ya je ruku'u wani na labbaik Allahumma labbaik malaika ce ya sa je kiyama ka ci gaba da sauran eh mamata mulabbiyan yub'ath yawm al-qiyamati mulabbiya duk wanda ke labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik in aka fidda ranka wurin nan ka kwanta kiyama ka tashi kana labbaik Allahumma labbaik insha Allah ce a daga nan aljanna za ji an kare ake haji man mata mulabbiyan yub'ath yawm al-qiyamati mulabbiya aka ga malaika mutuwa ya sauko shi yasa in kana so wanda da su je umra shekaran ga kunye kuruki Allah ku mutu wurin ko eh kuna kina tawafi kina labbaik Allah she a dokiran kiwon ko kana safa da marwa ba ku son mutuwa ba kuna son aljanna ya zai haka da yayi <laughs> to Allah sa mu mutu mu duka ba mu son mu mutu yanzu Allah sa mu jima mu yi ibada sannan ranar mutuwa mu mutu mutane aljanna amin saka ga an fi da ran mutum na jin dadi ku kuna cewa wayo ba lafiya a wurin doctor shaka ga babanka na kallon ka ya ce kai da bari ba wani abu wanda ya zo min ga ya fi karfin doctor za a fidda ran mutum yana jin daɗi wani ana yi a gama fidda ransa malam da ka kalli huskansa shi kana ba mutane bushara ya mutu amma kamar yana dariya eh cikin dariya ya biya mutu shi sa Allah mu kare a duniya haka ta wayan nan kafiran Allah ya ce wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama wa ya sama'u aqli'i وغيض الماء وقضي الأمر وقضي جمع al'amarin 950 years cikin one second aka gama shi wa kudiyar al'amur al'amarin da aka yi 950 years ana gaya musu ku kubariyo ku kubariyo ku ku ku suka ce Allah ce cikin one second kudiyar al'amur an kare wani dan iskan da ke takama ana ka bari shekara dari yana takama shekara goma yana takama shekara hamsin yana takama 400 years yana girman kai 600 years yana girman kai Allah ya ce cikin one second kudiyar al'amr na gama da shi fir'auna shekara da dama ana bari bai bari bari ban bari ma alimtu lakum min ilahin ghairi shi ma cikin minti daya qudi al-amr abu jahl bari ban bari cikin minti daya qudi al-amr abu lab ban bari qudi al-amr qudi al-amr qudi al-amr qudi al-amr mutane annabi nuhu ga wa qudi al-amr sai kamar manzo na tambaya Allah Allahu akbar to Allah na jirgin ruwan shi Allah ce wastawat alal judi she na kai ta kan dusin judi istawat rasat alal judi ta je ta saya wurin nan su nan fa na suke Allah ce na tsine musu albarka wakila bu'dan lil qawmi zalimin halakan wa la'natullahi alaihim sun mutu Allah ce Allah kuma ya tsine muku <laughs> sun mutu ba sun mutu suna kwakwance suna dana sani wurin nan da a komo da su su yi imani Allah ce a'a bu'dan lil qaumi zalimin halakan lakum in an ce bu'dan ai bi ma'ana tardun nas min rahmatillah an kore ka game da ni'imar Allah a kore ka game da rahama Allah shi ake ce mu tsinuwa Allah ya halakar da sai ce kuma ni kuma Allah ina ce muku ku tsinannu ne magana ya kare wakila bu'dan lil qaumi zalimin sannan wurin nan dama she muna cikin magana ko muna cikin magana jiya ni da ku muna tattaunawa sai annabi nuhu da danshi suna cikin fira suna magana ya fadi ya fadi wa ala bainahum almawju fakana min almughraqin wa ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidha alma wa qudhiya al-amr wastawat 'ala al-judi wa qila bu'dan lil qawmi adh yanzu abinda yau karatunmu inda yake ne shi ne da annabi nuhu ke magana da yaron shi ruwan ya dauke shi ina yake annabi nuhu bai sani ba ya yi kare annabi nuhu bai sani ba shi sa yanzu za shi tambayi Allah ya labarin yaron shi abin da yasa ce za shi tambayi Allah zai ba ku mamaki wallahi duk baba da ke zaune nan kana sauraron ya kamata ka tausaya ma annabi nuhu yana kallon dan shi masoyi ruwa ya dauke shi dan shi fa yana kallo ruwan za shi da dan ko barin gya muku wani kuji wallahi wallahi yadda ba annabe ke son dan shi ya fi yadda muke son yaran ba wanda zai ce ni ba ruwana da soyin yara ko ana son yaro shi to barin gya muku yadda yake son dan shi ya fi yadda muke son yaran mu yadda yake son mu ya fi yadda mu muke son kanmu annabawa na da tausayi kwarai inda suna da tausayi kai na kan you can imagine da ke inda suna tausayin mu mun ga suna tausayin mu fiye ga da muke tausayin kanmu ashe iyalansu ma suka fi tausayi wallahi duma ranar da ibrahim ya rasu don annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ibrahim yana nan kwance manzo ya shi waka ya cika manzo ya duba shi ya duba shi wala shi kwalla ya fito ido manzo Allah duk da cewa yaron na aljanna zashi manzo Allah ya zidda wai ai aljanna zashi kamar manzo ya zidda wai to na annabi nuhu ya tabbatar yaron ga ga alaman zashi huta. ko ya je wutan nan ya kare tutur bai komowa bai yiwa kuma an kai kiyama Allah ce to annabi nu ya ce to Allah na zo yaro na dai ya sha azaba kuma Allah ga kokarin da nayi ni ba annabi ne ni manzo ne ya tafi kenan wuta kenan tutur kuma yana kallo akwai damuwa ko babu damuwa nan in ka tashi da safe yaron ka fiba jikin yaron ka yayi zafi duk wanda yake da haifuwa ba hankali ka kwance mota ya buge yaronka kana gida ko aka ce maka mota ya buge yaronka ya ka ji kana gida ko aka ce a kaza kaza yaronka an buga an halba bindiga ya kama yaronka ya ka ji yake dai ku wasu ya samari ne ba ku san batun aure ba eh, ba kyau ba ba kyau ba kyau sannan kuma ga abin da sannan tausaya ma annabi nuhu iyaye gaba da suke saurara na Allah kiyaye muku yaronku ubangiji Allah ya yaron ku duka albarka wallahi Allah ya kiyaye yaron ka ya fito maka da wani halin da baka tunani shi ya fito maka da wani mugu hali kai kai da yaron ka kuna gida fa misali zan muku kai da yaron ka kuna gida kuna shiga kuna fita kana yaron kirki ne ku zo masallaci ku yi komi ana nan a kama babban barawon kuma shi kana gida ya kira ka an kama babban barawon ce na alakan ka da babban barawon ce zo ka je yaron ka ne barayin kuma shi ga duka shi ne captain su shi ka kana cewa ɗana ba barawo ba na ce barawo ne kai ne baka sani ba to wanga abin da nake son gaya muku ga shi ne irin wanga abin ga you do not have control over it kai da kana ganin yariyan ka yariyan kwarai kana ganin yaron ka yaron kwarai amma ashe unguwan duka manyan shegu shine babba amma kai baka sani ba kana ganin yariyan ka yariyan kwarai Allah kiyaye Allah kiyaye kana nan ta kawo maka tagwaye uku kuma shi ka ce a yarin bata ta yarin gaba ruwan ta eh tagwaye uku ba aure ba komi to <laughs> Allah kiyaye to abin ina so in kawo ku cikin yanayin annabi Nuhu ne don ku fahimci annabi Nuhu yana yaro yana tare da yaron nan bai san yaron munafiki bane bai san yaron kafiri bane shi ranan da za hau jirgin ruwan yaron ya fito mai da halin da bai taba tunani ba shi yasa in an ce an kama wani barawo ne shi ka gamman shi ta ko da gudu tana kuka tana ba barawo bane o bai sata o kai ya yaron ka dai sata yanzu ya ce maka shi barawo ne eh mu dukkan ga muna zaune ga duka mu duka yaran kirki ne wurin babanninmu haka mu dukkan ga muna zaune ga mu dukkan kuma yaran mu yaran kirki ne wurin mu sheran da maganan gaskiya ya fito shi sa kai maka kaman don baka jin komi ba komi a'a rashin jin komi bai nuna ba komi ita addu'a Allah kiyaye eh ita addu'a ba Allah kiyaye Allah kiyaye wallahi kana iya zaka yi kuwa kan wani insha Allah ya bullo maka da naka na ga muku ko mun taba mu yi wani magana aka sa wani gaba ana ta yi ina kiran wani ina bashi hankuri ta malam ba mu ya yadda sha ai maganan nan a sha wanda za a yi maganar shi ma shi ma yana da nawani shan shi ma ya turo mai ce malam na san kai ba ruwanka da wanga shi turo mai yace malam tura mai ni ma na tura eh gani yana gani bayan minti da shi kira ni eh, wala shi khanas maganan na a duba a gyara na ce oho oh, oh. ce ai ya gyaru an kare yanzu wani magana ya kare ya tun gyaru dama kai nake son ka bari tun da yanzu kai ka ce a gyara ya gyaru shi sa ka yi zaman ka ya yi zaman shi kurfa mu juna asiri Allah ya taimaka mana ashe wato in asirin ku bai tono ba kuke tona asiri ko Kaji ji ya shege Ta Allah kiyaye to <laughs> kai wallahi mutum na da ban so cikin minti daya abinda ka bi shi kwana uku ya kiya minti daya ya gyara yace mala aduwa gyara yace ya gyara magana ya kare tun da su kuma yanzu mai shi ya zama surukin shi to ya sa abin na wuri shi ko da ke na yi nasiya na ce a ya ce malam mun goge amma don bai jin magana in na goge kai zai cuce ni gaba wala eh wai evidence ko to Allah ya kiyaye da evidence wakila ya ardub la'i ma ake wa ya sama'u aqli'i wa gidan ma wa kudiyar amur wa stawata alal judi wa kila bu'dan lil qawmin zalimin sannan yau malam umar zai ja mu eh, mu ji me ya annabi nu da Allah me ka ya kare na ja mu ji أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي فقال رب إن إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين الله أكبر الله أكبر الله أبنى أنا بنت وسي الله أبنى أنا بنت وسي النبي نوح الله ساكا مكان الهيري الله كارمك أكوري دو إندك نعم جامجي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن بسم الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه أيوة هنا نوح تنبه لابنه ننقى النبي نوح يجي تنا يارو إنا يا يجي إنا يك روان يا نسد da shi ko يا رو النبي نوح yaron annabi nuhu na tunani ya mutu in zai zama arni yana cikin wani ga mutanen ga I, I can imagine I can think far annabi nuna tunani to dama al'amarinsa duk baki da wurin Allah yake kaiwa wallahi duk baban da ke shiga cikin mummunan hali na annabi ya wuce naka ya damu sosai yaron shi dama da idon shi ba abu ma ya faru a zuwa baka labari yana kallon ruwan ya doki yaro ya san ruwan kuma Allah ya yi alkawali bai cin kowa shi kafirai ya san matsayin kafiri ya san yadda Allah zai da kafiri annabi nu ya san jahannama to daga nan ga shi annabi na tunani yaron nan ga ina yake ya dawo ko dai ruwan nan ne ko a akwai hanyar da Allah ya bi da shi wana da shece me faqala rabbi inna wana da shi ya cire suna ya cire murya ya cire murya na da shi ya kira Allah da ya kira Allah ya ce ya rab ya ce Allah ina da magana ina so yi magana da kai na inna ibni min ahli sai Allah ce annabi nuhu lafiya mun yi azaba an kare me kake so shi ce inna bini dana dana min ahli yana cikin iyalaina ka ce min kaman kulna min fiha min kullin zawjayn ithnayn sai ce wa ahlaka shi sa ka ce in dauki kowa a shiga cikin jirgin ruwan nan na dabbobi da da waman amana sannan wa ahlaka da ahalina duka kamin alkawari sun tsira to in na bini dana min ahali yana cikin iyalina ina yake Allah ina tambayin ka na yake amma Allah tambayin gafa ina maka ne tambaya kuma da ladabi da ladabi in na bini min ahali yaron da na haifi ina son shi in ya kasa kwana ma ban ya kwana yana jariri ni ke dokan shi ina ni ke dokan shi ni na rene shi ina yin goya shi in ba shi abinci ya ci in je da shi in komo ni da shi muke gudu har ya girma to Allah ka ce kafiran ga ka yi hallaka amma ka min alkawali ka ce wa ahlaka yana daga cikin wanda da su tsira su shiga wannan jirgin wannan ahlaka danginka to Allah magana na shine kan abin da ya gudana na innabni min ahli iya danan yana cikin ahalina da kace sun tsira tambaya nike yi Allah ina yake inna bi amma Allah ga magana guda wa inna wa'adaka alhaq kai kuma yadda na san ka Allah alkawarin ka gaskiya ne baka sabawa ka gwada mini iyali na sun sira yaro na iyali na ne yana ciki mata na dai kafira ne no problem kuma yanzu yaron na ne yanzu ba shi cikin jirgin sannan Allah alkawari kuma kai in kai alkawari haka ne na ransa da Allah tun da aka san alkawari ba wanda ke cika alkawari kai Allah don duk abin da Allah ya ce zai baka haka za ka same shi ba mu zuwa kiyama ba ga aljanna ba mun je aljanna na nan yanzu aka na muku bayanin ga aljanna na ne yana jira wallahi ina muku bayanin ga wuta na ne yana jira wanda za su shiga aljanna an riga an yi listin bakin kofan aljanna za su shiga an gama ba wai gobe za a gane wani kowa dan aljanna yana rubuce sunan ka na rubuce in kana ciki kana cikin ba ka ciki sunan ka wayo sannan listin wuta kuma na nan da yadda za a kare cikin aljanna da wuta duka an gama ya ya kare to shine annabi ne ke cewa wa inna wa'adaka alhaq kai alkawalin ka gaskiya ne ba wanda kai ka gaskiya in an kai kanka wa man asdaqu min allahi qila ومن أصدق من الله حديثا شسا الله نازوني إنا وانغا تبايا ها هو أهلي وهذا الولد من أهلي شسا أبنجي الله ما تانا دي عرفت أن زوجتي كافرة أما الإبن yaro na dai ubangiji Allah shi an min bayani domin ban san yadda al'amari yake tafiya ba inna bini min ahli إن ابني من أهله وإن وعدك الحق أي بنا وقد وعدتني أن تنجيني وأهلي ما نوى إن وعدك الحق طالبا لك يتكي da ya ce wa inna wa'adaka al-aqan na ai ya kamata ku gane munasaban ko ko dai taliban ba ku tare da ai ya ce inna bini min ahli that's very clear ko ba ka ba to wa inna wa'adaka al-aqfa what is the munasaba how does it relate to ya sunan shi wannan abin relation da ke tsakanin su shine ka Allah ka min alkawali wa'attani an ni ana wa ahli to tunda kai alkawalin nan ina tabbatar maka wa inna wa'adaka alhaq sannan Allah ya kuma kara abu guda kai annabi wallahi masu hikima da iya magana da tsara magana da kambama Allah da yabon Allah da yi ma Allah ladabi da tsara ma Allah magana ba wanda kai ba annabi wali da kaga an ce ya fi manzo shaidani ne abin da ya fi manzo abu guda ne duk wali da kaga an ce an tabbatar duk wali yadda aka ce sun fi manzo to na tabbatar sun fi su sun fi su mugun aiki sun fi su iskanci sun fi su kafirci na yadda ko ba sun fi su iya shege wannan mun yadda ko ba ka na'am na'am to shine annabi nuhu yake wanga magana da ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kalmomi ne masu dadin gaske wanada nuhun rabba faƙala rabbi inna bini min ahli wa inna wa'adaka al-haq sai ce mai wa anta ahkamul hakimin wa anta ahkamul hakimin Allah tunda nake ban san wanda ya kai ka iya hukunci ba wallahi baka hukunci a samu tangarda baka hukunci a samu matsala duk hukuncin da kai ka gagara duk abin da kai daidai ne kaga ya riga ya tabbatar ma Allah duk abin da ya daidai ne ko da ma jawabin da zai zo bai mai ba ya yadda daidai ne ku ga karatu shi sani nake muku ba wanda ya kai iya magana kai auna iya magana ka da na manzo daidai ne kai magana ba kai kai da ta kana magana ka da ya ya shiriri tan banza kuna dokan kanku kuna gama da annaba muna cika babun gama ba ku fi mu ba <laughs> eh kana gama kanka da annabawa eh, an kongore shi da aka kongore shi she ya fita wai wani ya zo wurin wali kan manta da wurin ko aka don na kama su she ka ganna <laughs> wai <laughs> ai kai sai amma kun sa ina azumi ba ban samun yi shi da kyau wai wani wai wani ne ba kaji shi shigantaka wai wani ne ya liman liman ne shi aka ga yana ta shiga da na mace na mace ta zo shi ta shiga daki ta fito shi ta shiga ta fito ko an san ba matan shi bane ka gane ku misali o misali o misali o misali she ga wani daki na ga da ka shiga da mata ta zo ka shiga daki ka komo ka cigaba da tafsiri she ana cikin tafsiri ko ka kama hannun guda ka shiga ka fito dala kun tare shawani ya a ce malai ya muna karatu kana shiga kana fita <laughs> ai umar kai su ma'anta masa wa shikin shikin sun ma shikin shikin <laughs> na san malam latif ya bani baitin nan umar kai sa'anta mai wannan tambaya yana shiga da mata yana fita shi wani ba bayan da bai bane irin eh, maguzawan jiyan nan ne shi ma yana shiga da mata yana fita yana shiga yana fita shi almajiri shi ce to ya kai kuma malam muna karatun luga kana shiga yana fita she kama hannun yaro in ji su wai she kama hannun yaro she ya doki rez wani abu kamar reza she yanka she jini ya fito she ce kaga naka jini wai ya ce to bari mu duba nawa bari mu yanka nawa she shi ya yanka na she mani ya fito ya ce abin da ya sa kenan to kaga an ga <laughs> mu kenan <laughs> wanga siya ke ko ba haka to an ga babu tsawon jiya ne su ba su lokacin su ba san ma wani ne Allah ba Allah ya kiyaye mu da su na'am wai kuma aka ce wai aka aka ce gaskiya ne ko ba gaskiya ba kana shiga kana fita shi ya ce malam muka ga muna sallah ana ibada kana hakan ga kenan she wali she wali ya kongare shi ka da ya kongare shi she bace ya bullo wani gari da ya kai garin she ya bullo yana tambaya ya tashi she ga wani she yana tambaya to ina ke ga she ce ina ke ga kai na ka fito she gwada inda ya fito she ce to daga nan da nan da inda na fito haufa she aka ce mai ai tafiyan shekara 60 ne eh. ya hankuri malam rage rage rage kai ne bari ishi shekara guda da Allah duka wanga dalla wanga duka magana ne ka tara manyan mutane kana musu ga wasanni cikin unguwa saboda Allah saboda Allah don Allah yanzu mu da muka zo muka yi magana gaba mu ji tausayin ku mu kwaco ku ba to shine wato in shaka yana shebe she fashe da kuka almajirin amma almajirai ba tun na damun ku she fashe da kuka da ya fashe da kuka shaka ce binan she bi she je iske ga wasu mutane farare wuri fari an yi sahu sahu za yi sallah she waliyin da ke shiga da mata da ake yana fito wani she ana jiran liman ya fito she ga ga ya fito shi ne limamin ya zai saya she ba da sallah da ya ba da sallah she gan shi cikin mamu ya kai kuma fa ce wallahi wali ya hankuri ai ban san nan kake zuwa ban san kai da manyan mutane kenan daga yau ban kara magana ga she ko kongare she ko ma wallahi video na nan in suna so mun buga su ji ko ai kuna koruwa kuma ku sani wauta ne shanye yana fitowa bakin mu kuke sani ku yi wauta ka gane ko to shine yake cewa inna bini min amni wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin inna bini min ahli dana yawo allah bin ahli yana daga ci ahli na da kace wa ahlakan nan wa inna wa'adaka al-haq alkawarin an kai kanka karshe kenan wa anta ahkamul hakimin ai ya kai ubangiji Allah subhanahu wataala ba kai ba ma wanda ya iya ya ba wai kafi kowa bane kai ne ma mai hukuncin gaskiya ya kare to kaga ya kai ladabi ya kai matuka wurin ladabi kuma Allahu akbar wanga fa kai annabi nuhu Allah nuna mana kai gidan aljanna firan direct da Allah ke fira direct kai guda mai wali ku na fira da Allah direct ba yana Allahu akbar yana tambayan Allah game da dansa daman da Allah ya ba annabi Nuhu ma yana iya yi magana da Allah Allah ya magana da shi wani musam wani daraja ne na musamman Allahu akbar shikenan malam da yawan ga magana sai Allah ya ce to Nuhu tunda kai tambaya mun gaya maka me Allah ya ce masa na malam Umar ko bayi wurin ma ja mu je قال يا نوح إنه ليس من أهلك نعم. إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين قال رب إني إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم نعم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين الله أكبر الله أكبر جامجه قال يا نوح كغشيته ونادى نوح ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين سيكم الله يتي قال يا نوح شي يتي الله الله يا نوح الله أكبر لا إله إلا كاي wallahi wallahi masu mutunci sun tafi da mutunci masu falala sun tafi da falala waliyan Allah na gaskiya kenan ya ce ya Allah yana cewa Allah yana gama shi fidawa shi Allah kuma ya ce kala ya nu Allah ce ya nu ya ce na'am Allah shi ce mai innahu hulai min ahlik nu baka gane ba ne yaron nan ba dangin ka bane yaron nan ba dan ka bane ba iyalin ka bane sam kai ke tunani ahalin ka ne ba dangin ka bane nan wa'ansu malama kan ce ba dangin shi bane kun in almajirai kuna karanta tafsiri kun ga wani magana mummunan magana ne zan kawo shi mu buge shi wai shi sa yana da babban wai wai da Allah ya ce masa innahu laysa min ahlik ai yaro nan ba shi cikin iyalinka ba danginka bane ba danka bane matanka ta kwaso shi wani wuri ne ba wurin ka yake ba hmm, ba danka bane wanga mugun magana ne matan annabi nu kafira ne yar iska ne tantiriyan yar iska ne amma ba mazina mazinaciya mace آه، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فخانتاهما شيسكا تي فخانتاهما شيسكا مسو خيانة بمعنى صنف تباين النباوة malumai suka ce a a a a duk wanda ya yi wanga tunani a cikin wanga tafsiri ya kuskure tunani sun ha'ince su ha'incin su shine mutum ya yarda da kai kuna soyayya ba annabe ne she ki fita bayan ba annabe manzo kina bin bayan kafirai akwai ha'inci ne kai wannan to shine manan fakhanatahuma amma tahuma wallahi matan annabi lutu da matan annabi nuhu manyan kafirai ne manyan shegu ne cikin kafiran amma wallahi ba yan alfasha bane ba fasikai bane ba fasu ba su taba fasikancin shashanci ba kaga bai yiwa don an ce mutum kafiri ka dora mai kuɗi kun gane ko iya laifin shi a saya wurin to shi sa da ya ce masa innahu laysa min ahlik to wani ya ce to anas da ya ce innahu laysa min ahlik me Allah ke nufi manufan Allah shine innahu laysa min ahli dinik yaron nan ba shi tare da ahalinka na addinin na addinin da kake kan nan ba shi kai kana wani wuri daban shi ma yana wani wuri daban duk da yake tare da kan nan bai taba imani da ni ba kafiri ne yana tare mutanen gari ne innahu laysa min ahlik innahu laysa min ahli dinik innahu laysa min ahli wilayatik bai son ka ma bai son ka bai sona tun da bai son ka bai sona jinin bai aiki ba dangantakan jini bai da amfani aikin banza ne ce sa innahu laisa min ahalik na farko kenan sai kuma ce masa ma innahu amalun ghairu salih innahu laysa min ahlik sa bayan la ashe alakan mu da tafiyan mu baki ne yana ana gina alakan ne tafiya mu gaba ki daya ana gina alakan farko shine alakan addini ba dangantaka ba yana da karfi kwarai shi sa duk wanda ke wani abu akwai wanda suke ajiye addini suna wani abu daban to waɗannan mutane ba su san ma addini ba akwai ka gadan sunna amma kabilancinsa wari ya fi mushe wari sai Allah ce masa innahu laysa min ahli Allahu akbar dan Allah zan tambaye kuwa da ubangiji Allah ya kawo manzo Allah bayanin dan annabi Nuhu cikin ga kissan ga har Allah ya dan ba ta lokaci kaɗan yana masa bayani ya ce irkab ma'ana yaron ya ce sa'awi ila jabal sai Allah ce wa nada Nuhu ibnahu inna ibni min ahli sai Allah ya ce mai innahu laysa min ahli kaga kan yaron ne ana ta tattaunawa me yasa ake ga manzo Allah ga magana me yasa me yasa ka doko labarin ana gaya da manzon Allah domin mutum na ana iya ana koro maka magana shi ka ce to magana ga me yasa ke gaya mini ya yake da alaka da ni wani ya ya gaya min abin da sake da manzon Allah ga magana ai da manzon Allah ya ya koro labarin ma iftar kan batun yaro amma shi ka batun yaro me yasa Allah ya za kan batun yaro yana koro da manzon Allah batun yaro yaron kuma haifaffen dan ba annabi annabi nuhu na malam barakallahu fik Allahu akbar ahlus suna karatu da kuna da dadi hmm, Allah akabara ma Allah yace saboda manzo Allah na ganin ga dangin shi kafirai abin na bashi mamaki ya za yi dangi kafiri babana babana kafiri dan kaza kafiri ya rafa ni na kaza yaran babana kafirai sallah ce ba kai ai nisa nisa ga ba annabin farko dan shi babban kafiri ne na ce o oh, ashabin ba ni kadi bane abin fauntuma be gomidiya ne kowane ba annabi ne alakan kenan shi yasa mu ma me yasa yanzu ake gada muna ana gaya muna ne ba wani batu wani wani mushriki ne wani dan kaza ne wani dan kaza ne shi kana cewa dangina ne dangantakan banza ai ana muna shagantaka shagaji gaji wallahi wanga ni ban so ai magana ga don rafani na ne don yayana ne na banza rafani ka ya kai rafanin manzo Allah ne danka ya kai dan annabi nuhu ne waye matanka matanka ta kai mata annabi lutu ne kana bayanin Allah kana kawo wani iya kai kanka ma kaiwa kai da kake cewa wallahi maganan da za yi ni wallahi kanin babana ne ni wanga babana ne kai ne wa kai wa kai da kanka ba su bo kai ne wa ko ba ka mu aje su gefe kai wane ne who are you who are you who the hell are you kai ne wa eh babban gari ke kyakkyawa wanga annabawa ne kai sun fi karfinka suna duba da ya ce wana da nuhun rabba sai Allah ya ce kala ya nuh yana kira Allah Allah na ansa ba wa kai ke ka kira Kai wa wake magana da kai ina sun ku gane ne ina batun addini ana neman dalilai ne da hujjoji da gaskiya ba batun dangantaka ba ne ba batun na san wani ko ya san wani ko muna unguwa guda ko abokina ne ko na ne ko limamin gari ne ko jikan kakan baban rafanin kakan ubana ne ba wannan tam batun kitabu ne wa sunna kun gane karatun nan ko shi yasa shi Allah ya doku labari ne ya ga annabi Muhammad ya gano cewa in shi yasa bayan manzon Allah ya gano dan cikin annabi Nuhu masoyin annabi Nuhu saboda kafirci ba dangantaka ashe shi ma shi da Abu Labu ba wani dangantaka shi na shida Abu Talib ya kare duk wani kafirin da ke cikin dangin manzo Allah ya kare nashi dangantakar shi da na manzo Allah bai komi na farko kenan sannan kuma ubangiji Allah ya kawo manzo Allah ne manzo Allah ya gane kama duk da kai manzo ne wanda na ga dama na iya halakar da shi baro ana da kai Baro ana da tunaninka da jin dadinka shi sa Allah ce da manzo Allah innaka ma innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kisa a barbari in ana batun addini ko ana magana addini shi gana cewa wallahi magana ga wayan ga mutane mu ne to na ji mutanen ku ne kai ne wa you are nothing kai ba kowa bane compare da wanda aka musulma an yi ma annabi nuhu ya sallama aka yi ma annabi lutu ya sallama aka yi ma annabi ibrahim baban shi baban shi wa iz qala ibrahim li abihi azara أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين يتي يا إبراهيم أراغب عن آلهتي لإل يا إيه أراغب عن آلهتي يا إبراهيم يتي لإن لم تنتهي لأرجمنك وأجرني بليا يتي سلام عليك سأستغفر لك ربي يتي استغفاري يتي استغفاري بابا يموت ما يلا استغفاري الله يتي إبراهيم بري مشركين كافرين باون على قصر كدش سلتي وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله ماذا فعل تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم الله أكبر in dai manya-manyan mutane masu daraja waliyan Allah mutane cikin addini okukudam cikin addini wanga abin ya cika da su she kai kana cikin ababu kana cikin kumashi kana akara wai kai dangan duba zai yi ma da kai da wanda kake cewa rafa duk kun Kai ne ku duka ku duka yan iska ne ma yasa Allah kiyaye in ana batun addini ba wani batun dangantaka ba wani batun dangantaka kai barin ya muku ba batun ma addini ba hatta long gana ba ruwa shi da dangantaka long gana a ah, long gane yana yana akwai clause na ke cewa inda dai rafa president ne ko in kana da alaka da shi law aiki kanka akwai wani abin akwai principles da ake kiransa equality before the law rule of law we are all equal before the law to shi muke gaya maka wani it comes to Quran now equality we are all equal ba wani batun babanka ko jikan kakan baban rafaninka ko ka ta haife shi ko ka ta san baban baban shi mu duka ba ruwan mu dai Allah <laughs> shi Allah ce mai qala ya nu Allah ce nu ce ce masa me innahu laysa min ahlik yaron nan ba danginka bane sam kamar nu ya ce a yaro yana tare da ni shi Allah ce to ga dalili innahu amalun ghayru salih innahu عمل غير صالح إنه عمل غير عمل غير صالح الله يتي مسا إنه عمل غير صالح إنه عمل غير صالح أقول قراءة عمل غير صالح أقول قراءة قومي عمل غير صالح عمل غير صالح إسلام loud amma innahu amalun ghairu salih asalin kalman shine zu amalin fasidin da yadda ya kamata larabcin ya zo shine kaga da da Allah ce kai da kanka duk almajiri da ke karanta ka kai ga abin da maka nauyi ya ma nan ba ko dai kai ma almutalibi ne bai maka nauyi innahu amalu ya abin yake ba yana eh, maka ni ma ya taba yana ne ya mu duka duk wani almajiri haza ko Allah tafke bai maka ya eh, mai kowa innahu amalun ghairu salih sai Allah ya ce shi aiki ne aikin aikin banza to kaga aka Allah ya ji abin amma da yanda abin ya kamata ya zo zu amalin fasid ai ma'abocin aikin banza ne amma Allah bai faɗi haka na ba shi ya ce ai shi da kake ganna aikin banza ne shi aka ce yaron yayi kafirci ya nuta cikin kafirci yayi munafunci ya nuta cikin munafunci yayi barna yayi barna yayi barna har Allah ya mai da shi da kanshi ma shine aikin banzan da kanshi shi sallah ya ce innahu amalun ai dai wasu yi aikin ne to shine ma kafirci da kai yaron ka nan gidauniyan kafirci ne yaron ka nan kamfanin kafirci ne yaran banza cikin duniya ga yaron ka nan number one shi sa Allah yayi amfani da innahu amalun ghayru salih la ashe ka Allah ce eh ni na san abin da baka sani ba shi sa zan tambaye ku annabi ya sani wa ke da labari shi sa yanzu Allah ya sani annabi nu bai sani ba ko to yanzu ah, shi Allah ya ce mai me fala tas'alni ma laysa laka bihi Allah ai kai ka sani ni ban sani ba ce to yanzu zan gaya maka daga yau darasin da zaka doki kaka kara min tambayin abin da baka da ilimin shi la tas'alni ma laysa laka bihi tunda baka sani ba baka da ilimin shi ya ce Allah ce wanga ilimin ya fi karfinka kaka kara min tambaya kaka min tambayan abin da baka da ilimin shi ranan da na halici na halitta na kare na halici yaronka na na zana sunan shi kafiri ne ni ke da wannan ilimin na kaka min tambaya abin da baka da ilimin shi kasan Allah ya gagara fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm sai kuma ce inni a'idhuka an takuna min al-jahilin ya Allah ce inni ya ce ni Allah subhanahu wa ta'ala a izuka ina maka wa'azi nuhu ni Allah ina maka wa'azi to Allah ina ji an kuna min aljahilin ina maka wa'azi ka kiyaye ka kai abin da zaka kasance cikin jahilai ye kagan ka ji maganan ga kayi isti'ishar ka kayi shu'ur kaman kalman ya yi nauyi kan annabi nuhu amma ko da ma zai nauyi Allah yanda ya ga dama ka yake magana amma wallahi in kai nazari inni a'idhuka an takuna min jahilin daraja ne da mutunci ga nuhu kun sabi ne sa Allah ce an takuna min jahilin ashe ba shi cikin jahilai <laughs> yanzu ne ake Allah ke son ya kare shi kuma kai kuma zai abin da zai kasance shi yasa kaka yi tunanin a izuka an takuna min aljahilin a kullum ina gaya maka kaka zama cikin barayi kaka zama cikin mutanen banza kamar misali bayan Allah mutane ne an kama su ga sunan suna saye suna saye dukkan su mutanen banza ne she kai ka zo kana wasu abubuwa she ne ce ka he wanga mutanen banza ne fa ina gaya maka kakai abin da zaka shiga cikin su wato kai mutumin kirki ko ba ka ba shi sa Allah ya ce inni ya izuka an takuna min jahili ina maka wa'azi ya kai annabi nuhu kai mutumin kirki ne kana biyayya kai waliyin waliyai ne kai masoyin Allah ne kana magana da ni wanga jahilai ne kaka yi maganan da zai kai ka wurin nan kafi karfin wurin nan don Allah an zarge shi ne ko an yaba shi ne Allah ya yaba shi ne shi yasa Allah ce Qur'ani wa ma yaqiluha illa al-alimun sai wanda ubangiji Allah ya ba su sanin Qur'ani ke fahimta wa gadu kiriya inni a'izuka Allahu akbar da Allah zan tambaye ku cikin maganganun annabi Nuhu yayin nan wani magana ke da nauyi ciki inna bini min ahli وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين سألت قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعزك أن تكون من الجاهلين الله تكلم مجانا ناقوي سابوتكي أكون مجانا كافرتي akwai magana da ya baku sauro kamar yayi da kaga magana duk magana ne wanda yake da normal magana ne ya tambaya yaro na ne ina son gane na yake kuma Allah ka fi kowa cika alkawari kai ne shugaba kai ne jagora Allah kai ne mai adalci ruhu hukunci sai Allah ce ya nuhu yaron ba shi cikin danginka yaron na mugun yaro ne munafuki ne mushirki ne arne ne in ana neman kafirci yaron ka na shi ne kafirci shi sa ni Allah ina gaya maka ina maka wa'azi irin wanga tambayin gobe kaka kare yin tambayan gana mai da kai jahili she annabi nuhu kuma yace me qala rabbi inni a'udhu bik she ce ya Allah Allahu akbar rabbi ya Allah inni ya rabbi yace ya Allah inni ni ubangiji ni annabi nuhu a'udhu bika kajo inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm malama suka ce muntaha tawadu' muntaha tadhallul al khuruj min min wal quwwa ila hawli Allah wa quwwati tawadu'i na karshe kankantar da na kai na karshe sallama al'amari na karshe yace ya Allah a'udhu bika ina neman sarinka a takaice yanzu a take kai saye ina neman sari ina neman sari Allah ka sare ni kan ne. an as'alaka ma laysa li bihi ilm daga yau Allah kaka bar ni in maka tambayan da baka ban da ilimin shi Allah kaka Allah ban so na ya kare shiga cikin kaina Allah ina neman sani Allah ka kiyaye ni Allah ka kiyaye ni ko yara dubu zaka hallakar Allah ban kare tambaya Allahu akbar Allah san tambaye ku maganar da Annabi Nuhu yayin ga kun ji yayi loud and she kai ka ce gomintu kun gane karatu she kai aka ce in an ganka an ga Allah an kare lafiya she kai ka ce in Allah ya yi kuskure kuke dubo nur ku yi gyara she kai ka ce Allah bai fi da rawan shi an gaya muku she kai ka zo ka ce salatul fati na daidai da Qur'ani so dubu shida habba don Allah mu yi ma mutane farko ma adalci addinin gaba nawo bane haka yake ajiye kafircin kuma ya fi na mutane annabi nuhu kafircin ku ya fi na mutane annabi nuhu kafircin ku ya fi na mutane annabi nuhu maganganun kafircin ku da wanda suke sallah da wanda ba su sallah su bi mu mun kai su aljanna manzon Allah mutane nawa ya musuluntar da su haji nawa yayi saukan Kur'ani nawa yi? inna ne shehu ibrahim shine transformer shi ke da kun faya kun kulu wallahu ahad shehu ibrahim ne allahu samar shehu ibrahim ba haife ka ba haifuwanka kariya ne duk abin da annabi ya tambaye allafa إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين بأن نبي منزوفة بل أنتنا كيبا قوة قوة بكوية كماشي senegal kuma kauye morocco kuma kauye ga ba annabi allah na ce mai don allah sheku kuna gani kuna son misalan da Allah ya kawo mana ga ba yana kawo mana ya gaya mana ba wanda Allah bai kalubalanta suka magana manza ba wallahi kun ga maganar da aka ce in an ga wani an ga Allah na na ranse da Allah in ba yi gyaran shi duniya ba mu kallo gaban Allah ni da ku duka wallahi billahi lazim she mu kallo ni ke gaya muku mu kallo kuma kun ga maganar da muke yi muna yi ne don mun kai gaban Allah mu fita wallahi ina magana gane don na kai gaban Allah akwai wanda Allah zai turke Sai ce kai da aka ce me kace kai me kace ni dai Allah Na yi magana na yi ma har suna jin haushi na eh ai kana jin haushi na mutu ka mutu don na kama kenan bin sakewa mm ban bari ban bari shi na yi bari na kama kenan na kama duk abubuwan da nake yi na kitabu sunna ni da shi damu te ban bari ba abin da zaka yi ya bari shan ikon Allah ba ba ba bari ban bari shan nayi kowa ya zo duniya da abin da ya zo yi ni ma abin da Allah ya kawo ni yake na insha Allah innahu laysa min ahlik إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن inni a'idhuka an takuna min al-jahilin Allahu akbar kaji ladabi kaji ladabi qala rabb qala ya rabbi inni a'udhu an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li Allah Allah da na maka kan yaron ga in baka yafe min baka baka min gafara ba ni ma annabi na farko manzon farko wanda yake ulul azmi min rusul ni ni ba annabi manzon ga wanda gashi nan ma ana bayani nan ga in baka yafe min kan tambayan yaron ga ba wa tarhamni sannan bayan ka yafe kuma ka komo da ni ka min rahama ba akun min al khasirin na kasarar duniya da lahira ka san ana wasa da ana ko dubu magana kaɗan gafa ba annabi ya razana ya razana ya ja ki. kai an nuna ka an ce Allah shuru duk magana da ba annabi ya razana fa yana neman gafara yana neman gafara wallahi wanda kuga ba su damu da magana ga ba su damu da lamarin Allah ba wallahi wallahi wallahi ba su damu da lamarin Allah wani ma kaga da na da na ce in an ganka ce to wallahi magana ga ba bari ba bari in ka gaji da shi to ni ban gaji ba yanzu nike cin ko shi da shi ka tafi ka bani wuri ni da maganar ne har mutuwa na in ka gana bari to na manta ne o sun tuna min ku tuna min na bari ma ku tuna min wallahi muna wasa tambayin da annabi ya yi ma Allah gafa tambayin da tambayin da ya fa إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين يتي الله إنا نيمان سري وانك تنبين دني إنبك يا فيمي ناي خسارة دنيا للاهرة وانك يأي دعوة 950 years wanga tambayin yana tsoro balle kai kana zaune ana nuna ka an ce Allah hankali ka kunci annabi وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين رب إني قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين ما لو ما شاء الله يتمسى به جامو جي قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك نعم. وبركات عليك وعلى أمم ممن معك نعم وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين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 to bayan yafiyan me Allah zai sa annabi Nuhu yayi shine karatu mun komo gobe insha Allah Allah ya yi masa magana kuma ya kare ba wanda Allah ke musu ke musu yafiya ma ya kai annabawa da wanda da su yi da wanda suka yi da wanda duk kai ba za su yi ba amma Allah na yafiya Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a